wacce take magance matsala ta sanyin mara wanda ya zama ruwan dare wanda yake haifar da matsaloli da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata da kuma jawo matsaloli ga waɗanda ma ba ma'aurata ba domin wannan sanyin mara yana ɗauke sha'awa ɓangaren namiji ko mace sannan yana kawo rauni ɓangaren namiji yana ɗauke ni'ima ɓangaren mace yana haifar da matsala ta fitan faruruwa ko ƙanƙancewar gaba ko ƙaiƙayin matse matsi ko matsala ta zafin fitsari sannan yana jawo wa mata matsala ta fitar ƙuraje a gabansu ko fitan farin ko matsala ta ciwon mara ko jin zafi wajen jima'i to duka waɗannan nau'in matsaloli ne waɗanda sanyin mara yake haifar da su kuma waɗannan kaɗan daga cikin illolinsa ne ko kuma matsalolinsa waɗanda yake haifarwa kasancewar wannan idan mutum yana da nau'in wannan sanyi ya yi ƙoƙari ya haɗa wannan fa'ida insha Allah subhanahu wata'ala don ya amfani da ita ɓangaren matsalolin da sanyin mara yake haifarwa zai rabu da su ya rabu da matsalan baki kuma wannan fa'ida tana da sauƙi domin abubuwa guda biyu ne mutum yake bukata domin haɗa wannan fa'ida abu na farko shine za a samo furen zogale kamar yadda kuke ganin hotonsa furen zogale na fitowa a jikin itacen zogale ko ko bishiyar zogale za ku gan shi kamar fulawa yana fitowa farare haka furen zogale shi za a samo ɗanyensa sannan za a samo albasa ita ma ɗanya da farko za a samo albasa ɗanya guda ɗaya haka sai a kasa ta gida hudu amma idan tana da ɗan girma sai a kasa ta gida hudu a ɗau kashi ɗaya sannan a samo furen zogale wanda ba zai wuce cikin tafin hannu ba na mutum za a wanke shi sannan a kawo wannan albasa ɗaya bisa hudu da aka samu a yanka ƙanana a haɗa da ruwa kofi uku sai a tafasa sosai bayan an tafasa da a sauke sai a tace a zuba a cikin wani mazubi mai kyau a ajiye to wannan haɗi da aka yi shi za a rika shan kofi ɗaya da safe bayan an karya kofi ɗaya da yamma kofi ɗaya da daddare to insha Allahu matsaloli na sanyin mara in Allah yadda idan aka haɗa wannan aka yi amfani da shi tsawon sati uku za a rabu da dukkan wasu matsaloli da sanyin mara yake haifarwa sannan idan mutum magidanci ne zai haɗa wannan zai haɗa ya sha tare da iyalinsa baki ɗaya kuma sannan lokacin amfani da wannan fa'ida ana buƙatar a jinkirta mu'amala ta ma'aurata har sai bayan an gama amfani da ita wannan fa'ida ma'ana har sai bayan an kammala shan maganin domin hakan shine zai ba da damar samun waraka da rabuwa da matsalar cikin sauƙi ba tare da an ci gaba da yaɗa ta ba Allah ya samu dace sannan kar manta idan ana jin daɗin kasancewa tare da mu ku yi subscribe idan ba ku yi ba hannun ku danna ƙararrawa domin hakan shi zai ba ku damar samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora su waɗanda suke da tambaya ko ƙarin bayani za su iya ajiye mana ta akwatin aje saƙonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya dubawa domin kasancewa a cikin wannan group namu mai albarka sannan kar a manta a sharing a tura zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki ɗaya mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh